kusufin rana kashi na biyu a wannan kashin za mu yi bayani akan yaya matakan da kusufin yake yake faruwa akwai mataki guda hudu na kusufin rana na farko shine ake ce masa test contact test contact ko kuma haɗuwa ta farko shine matakin farko abin da ke fara faruwa idan kusufin zai fara matakin farko shine hankali a hankali wata zai yi kamar yana dalilin rana kamar yadda muka bayani a kashin farko cewa wata da duniya da rana ne suke jeruwa to idan wata ya zo zai ratsa tsakanin duniya da rana sai inuwarsa sai ta faɗo kan duniya to lokacin da ya fara shigowa garin da ko ƙasar da za su hango wannan abin za su fara ganin wani abu mai ɗan duhu yana lullube rana a hankali a hankali zai zama kamar yadda wata yake kamar yadda sabon wata yake haka bangaren rana za ka kamar wani abu yana ɓanci ne ina cinye wani gefe ina zizire rana to wannan shine mataki na farko sai kuma um, abin da ake cewa total eclipse begin wato second contact shine shine kamo na biyu kamo na biyu shine a hankali watan yana daɗa mamaye kaskon rana wato wannan zagayen na rana kaskon rana din yana daɗe shiga cikin duhu yana daɗe shiga cikin duhu waɗanda suke gani za su ga waɗanda suke cikin abin da ake cewa wannan duhun na rana a duhun inuwar wata wato umbra zai zama ya ƙara duhu ya ƙara duhu ya daɗa mamaye rana ɗin hankali a hankali to daidai wannan lokacin kafin ya zama total ya zama cikakken kusufi to wani abu kuma mai ban sha'awa yana faruwa da kuma tsoratarwa sai ka ga cewa um, dab da watan zai rufe kaskon watan zai kise duniya zai kise rana din ya rufe rana din gaba daya sai a ga wani irin haske da wani irin tsirin haske yana tsiri ina walwali ina tsiri ina walwali abinda turan ke ce masa damar ring wato wato zobe zoben azurfa amin zinare zoben zinare ko kuma ƙawanyar zinare ake cewa abin saboda za a ga cewa gefe da gefe na wata ɗin gefe duhu kuma gefensa kuma ga wani irin ga wani irin wani irin haske ne walwali yana walwala da kuma ana ce masa kuma bat wato kaman kaman kaman vet shine kaman kaman abin wuya kaman abin wuya so to waɗannan shine yake faruwa sai kuma sai kuma ya rufe shi gaba ɗaya daga wannan matakin kuma sai mataki na gaba shine shine total eclipse ko kuma a maximum eclipse sai ya faru to shi kuma da ya faru wannan gaba ɗaya sai kuma kaskon wata sai ya rufe sai ya rufe rana gaba ɗayanta to idan haka ta faru sai kuma wani abu sake faruwa shi kuma wanda ake cewa sun corona wato sun corona shine idan gaba ɗaya completely shi watan zai rufe zai kise duniya din duk da nisan da yake tsakaninmu da rana wata ba wani girma ne da shi ba in ka kwatanta da girman duniya ko balle ka kwatanta da girman rana kamar yadda aka ka duba bidiyon da suka gabata a baya za ga cewa rana katuwa ce a tsakankanin a solar system dinta to yana hakan tana faruwa tsakaninmu da rana nisanmu da rana kilomita miliyan 150 ne nisanmu da wata kuma kilomita 300 ne da wasu da wani abu a kai to amma cikin ikon Allah da hikimarsa sai zama na kaskon rana din ya zo daidai da kaskon wata shi kaskon wata sai zama ya rufe kaskon rana to idan ya rufe ta sai a hango kuma abin da ake cewa atmosphere wato yanayi na kewayen rana sai ya bayyana a nan gurin za a iya za a iya ganin abin da ake cewa solar wind wato guguwa ta rana da kuma za a iya ganin kuma solar flyer wato da irin wata ɗayewa da ake faruwa a kan rana wani irin abubuwa da suke faruwa a kan rana wanda ke ba a iya ganin su sai wannan yanayin sau don haka masana kimiyya da masu binciken sararin samaniya sukan sukan yi gogoriyo su je inda ake inda total solar eclipse zai faru wannan abin yana faruwa sai zamana a rinka kallon wannan abubuwan masu ban sha'awa sun faru a ga gefe da gefe rana tsakiya faru amma dukkanin su abin baya daukan wani lokaci ne tsawo yakan dauki lokaci ne a bai fi minti uku ba zuwa minti hudu sai kuma abubuwan sauya to waɗannan shine to abin da yake faruwa kuma bayan an ga wannan son corona din sai kuma me sai kuma wani abu mamaki da al'ajibi ya faru matakin farko in aka yi ga cikakken eclipse sai ne sai sama ta yi duhu shine abin da bawa ke cewa dare biyu ana tsakar rana kawai sai kuma duhu ya zo duhu irin duhun dare amma ba zai kai duhun dare sosai ba amma zai zama duhu sai kuma temperature wato ɗumi sai sai zama ya yi ƙasa sai sanyi ya shigo sai tsuntsaye masu yin kuka da waƙoƙi sai su tsit dabbobi da suke yin kuka su ma za su yi shiru sai ka ji duniya ta yi tsit komai ya tsaya cik sanyi sai kuma tsoro ya lullube mutane he eh, kuma ne sai kuma abu na tsakiya shine a cikakken solar eclipse din zai faru to daidai wannan yan mintuna ne wanda ke ba su hakuta uku zuwa hudu a wasu wuraren sai kuma ƙarshen cikakken kusufin rana ya faru sai ne sai a hankali a hankali sai a ringa ganin watan yana yana janyewa yana janyewa sai kuma wannan abin da ya faru na farko son corona ya sake faruwa sai kuma abin nan da ake ce masa moon ya um, uh, sake faruwa wannan hasken nan da suke kyalli sun kewaye rana din sai su sake faruwa daga bangaren wata kenan ake ganin wannan shi kuma abin da ke haddasa shi shine uh, tsaunukan da suke kan wata da kwazazzabansa hasken rana yakan shiga cikinsu yanayinsu yana shiga cikinsu ba a gani amma saboda wannan yanayin sai shiga cikinsu sai kyallinsu sai a gar kyallin saboda saboda tsaunuka ne kyallin da ke ba da cikin tsaunuka sai sai kyallin ya sama sai a rinka ganin sa kaman kaman wani kaman wani kaman kaman wani tsiko na haske ina ina walwali akan wata din to daidai nan gurin kuma sai sai nan da nan kuma sai ya gushe idan ya gushe kuma sai a shiga mataki na hudu shine partial eclipse shine mataki na hudu wato wato wato to ba cikakke ba kenan raba da rabi na ikilis a hankali a hankali sai rana din ta rinka janye wata din ya rinka janye daga kan rana sai a ga rana tana bayyana tana bayyana tana bayyana har sai kuma ta koma yadda take da to shine karshen karshen kusufi kenan ya faru wannan shine mataki guda hudu na kusufin rana da suke faruwa kuma mun yi bayanin abubuwan da suke haddasa waɗannan kusufin rana din da kuma matakan da kusufin yake faruwa abu na gaba kuma za mu magana mataki na ƙarshe shine a ah, nau'ikan kusufin rana